Shirin da ya tanaji tallafawa manoma inganta harkokin noma da kuma kafa masana'antun sarrafa kayayyakin noma ta yadda jihohin guda biyu za su amfana. Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Niger. kuma ya mun karin haske game da wannan yarjejeniya. Kuma mun tattauna da shi gwamnan Lagos ta yadda za mu samu amfanin kayan gona da ake yi, yadda za mu haɗa kai mu ƙara aikin noma kuma mun samu kyakkyawan bayani. Saboda haka maybe nan gaba za mu zauna mu tattauna tsarin yadda za a bi magani kamar dai kila za mu yi irin tsarin da suke da kebi amma da kebi sun magana shinkafa ne kawai da mu ina ganin za mu maganan abubuwa daban-daban. Dr. Abubakar Sadiq Gudigi malami ne a sashen koyar da harkokin noma a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar ta Naija. Kuma na tambaye shi yadda ya ga wannan yarjejeniya. Don an yi shi da niyyar taimaka manoma, kuma an shi yadda gona tana nufin manoma ne za su magana da su ta tsaya musu. Wannan yana da kyau. Domin muna da manoma masu yawan gaske da kuma za su iya noma abubuwa da dama kamar shinkafa, doya, masara sauran abubuwa to amma talauci ne ke damun su to idan gwamnatin Niger za ta tsaya musu ta tabbatar gwamnatin Lagos ta ta samu manoma na gaskiya kuma gwamnatin Niger za ta iya ta hannun ADP da samu su manoma na gaskiya a taimaka musu da kuɗi da za su yi kyautu mai kyau su samu iri mai kyau su samu kuɗin taki da magani to zai yi kyau amma idan dai gwamnatin Niger ita za ta ba da hili da sai za ta yi noma to gaskiya ana ganin zai wahala saboda yanayin 'yan Najeriya da yake komai ya zo ya zo ta hannun gwamnati ta ta gan shi kamar aikin banza ko kudin banza sannan gwamnatin lagos kuma ta yi abin da duk aka noma ita za ta saya don ka ba mutum bashi a noma ya zo ya rasa kuma wurin saya ko kuma a saya arha kaga ba za su yi ciri ba ba wannan dai ba shi ne karan farko ba da gwamnatin jihar ta Naija ke rattaba hannu domin inganta harkokin noma ko a can baya ma gwamnatin ta da hannu da katafaren kamfanin aliko dangote domin bunkasa harkokin noman shinkafa da kuma rake akan haka na tambayi gwamna abubakar sani bello ko ina wancan yarjejeniya ya tsaya kenan wannan ma wannan yayi nisa muna da kwamiti wanda babban ma'aikata zai a wajen kwamiti na nana aiki an riga an samu filin da za a yi noman shinkafa da na rake na fata kila nan da ƙarshen wata mai zuwa kila za mu kammala wannan ko a kwanakin baya ma dai gwamnatin jihar Legas ta rattaba hannu da gwamnatin jihar Kebbi da zumar bunƙasa harkokin noma a tsakanin jihohin guda biyu. Babin Ejibirin, murya Amurka daga Legas.